إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن رمضان يودعنا ويقول إني ذاهب إني ذاهب ومن اكتمه وعمل ربه فيه فقد رجع ومن تكفل وتشاغل فعليه أن يجتهد في هذه الأيام الباقية عباد الله إن أيامنا تمضي وتفنى ونحن لا نشكر نتقرب إلى القبر ونحن في الغفلة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن فراجك لشغلك ومن جناك لفقرك ومن حياتك لموتك أيها الأحباب اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى ومشيئته إن لكل شيء بداية لا بد له من نهاية ها هو رمضان فقد أوشك على الرحيم فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان انتهى أو أوشك على الانتهاء ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وإن رب رمضان هو رب شوال وذو القعدة وبقية الأشهر يقول ربنا رب العزة والجلال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ورفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآية الحكيم صدقة بعد الصيام والقيام فمن أداها كما هي فقد برئت ذمته ومن بخل بها فقد خسر وأصلي وأسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أيها المسلمون إن فيا أيها المسلمون إن أمامكم صدقة هي خير لكم إن كنتم تعلمون ألا وهي زكاة الفطر أو صدقة الفطر أو زكاة الأبدان وهي ساء من قوت البلد فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخرجها وأمر الصحابة بإخراجها من كل نفس من المسلمين صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر ظهرة للصائم من اللبن والنفس وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة وهي صدقة من الصدقات وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعة من تمر أو ساعة من شعير أو على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة عباد الله لا تبخلوا بزكاة الفطر فإنها واجبة قال عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال عمر بن عبد العزيز وأبو الآلية في تفسير الآية أد الزكاة الفطر ثم حرص إلى الصلاة وعن وكيع بن جراح قال زكاة الفطر لشهر رمضان كسدرتي الصوم للصلاة تهية للصلاة عباد الله لا تسكت زكاة الفطر إلا مع الأدب إذا إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها عباد الله أخرجوا يوم العيد لنيل الذهب والغفران أنتم وأزواجكم وأبناءكم اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا يا أرحم الراحمين bayan godiya ga Allah subhanahu wa ala, da salati ga annabi kira annabi rahama annabi Muhammad kira da amince Allah tabbata a gare shi ya ku mutane ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku sani cewa lalle ramadana yana ban kwana da mu wato kamar ramadana yana cewa da mu ni na tafi ni na duk wanda ya ribantu da wannan wata ya bauta ma Allah a cikinsa hakika ya rabauta wanda ya kasala ya shigantu to lallai wajibi ne gare shi ya yi kokari ya yi himma a cikin kwanakin da sun karaki ya fi bayan allah lallai waɗannan kwanaki suna tafiya suna ƙarewa mu kuma ba tare da musali ba muna ƙara matsawa kusa ga kabari a alhali mu muna masu rankana annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ka kasance a cikin duniya kamar kai bako ne ko kuma mai gittawa a kan hanya abdullahi da umar Allah ya ƙara masa yadda yana cewa idan ka samu damar kawai gari to kada ka jira maraice idan ka mareta kada ka jira asuba ka riƙi lamiyarka wato domin ciyarka sannan ka riƙi damar da ka samu domin shagartarka ya ku musulmi hikima ta ubangiji ta riga ta hukunta da mashi'arsa cewa dukkan wani abin da yake da farko ba matsawa yana da ƙarshe don haka wannan shine ramadan ga shi nan yana tattalin kwana da ya kamata kowannenmu ya yi amfani da kwanakin da suka rage domin tsara samun kusanci zuwa ga ubangijinsa duk wanda ya kasance yana bauta ma ramadana to ramadana ba ya ƙare ko kuma ya yi kusa ya ƙare duk wanda ya kasance yana bauta ma allah to Allah subhanahu wa ta'ala baya mutuwa kuma lalle ubangijin Ramadan shine ubangijin Shawwal ubangijin watan Zulqa'ada da sauran watannin musulunci Allah mai girma da buwaya yana cewa duk abin da kuka gabatar domin kawo na kura alkhairi za ku same shi a wurin Allah maka wajen sarki shine mafi alkhairi kuma shine mafi girman lada ku nemi gafarar Allah lalle Allah shine mai gamara. mai jin kai ya fi uwa musulmi ku sani a gaba gare mu akwai sadaka ita ce wato sadakatul fitr wato ku saurara ku ji ya ku bayan Allah wannan zakatul fitr matsayinta matsayi ne babba tana da daraja tana da girma annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya yi mana bayani ita wannan zakatul fitr sa'i ne ake bayarwa na daga mafi rinjayen abincin mutanen gari annabi sallallahu alaihi salama ya fallasa wannan zakka ya tabbata daga gare shi annabi sallallahu alaihi ya yi umarni a bisa da ita kuma ya yi da ita da kowace rayuwa daga cikin musulmi yaro ko karami babba ko yaro namiji ko mace kuma wajibi ne ga magidanta su sani suna Allah ya mu wannan nauyin kuma malamai sun yi ta maganganu da zarar da ke abin da za ka kira na sallah to duk abin da ya rage a cikin gidanka in dai zai iya fitar da ka ko da ta mutum guda ka to ne sai dai ka fara ko da ta kan saboda haka ya ɗan uwa musulmi irin yadda mutane suke sakaci da wannan zakar wani abu ne na wulakantar da addininsu da rashin sanin muhimmancin addininsu annabi sallallahu ta'ala da wasallam ya gaya mana muhimmancin wannan da fitr ya ce cewa ce ga mai azumi dangane da maganganun da ya aikata da alka da ya wadanda suke marasa kyawu annabi ya ce kuma wannan abincin wato abinci ne wanda ake bayar da shi ga duk wanda ya bayar da shi gabanin aje sallah hakika ya bayar da da fitri wanda take karfafa wanda ya bayar da ita bayan an dawo sallah to sarka sai daga cikin sarakoki in Allah ya ga dama ya karba in ya ga dama kuma ya ji karba wannan ganin damar da ya tabbata a cikin da muslim daga abdullahi dan umar ya ce manzo Allah ya da zakatul fitri wato wanda ake bayarwa bayan kammala ramadani ana bayar da sa'i da dino ko sa'i na sha'ir ga dukkan bawa da da namiji da mace da yaro da karami daga cikin musulmi malamai sun ce wannan abincin shine a ta shi da abincin da muke nomawa irin su gero da dawa da masara da shinkawa kamar da kuka ji liman ya magana ya kamata waɗanda Allah ya ba dama su fitar daga kyakkyawan da Allah ya ba su abin da ake so galibin abincin da ake ci cikin gidanka ya zama shine abin da za ka fitarwa a matsayin wato zakatun fitar da aka kana cin shinkawa sai ka bayar da shinkawa sannan duk wanda zai bayar da abin ba shinkawa ba kamar gero da dawa da masara ya kamata ya daure ya bayar da su tun gabanin kwana biyu kanin sallah ko kwana ɗaya saboda wayanda za ka ba ina yiwa kilan su sai da wannan abincin su wurwura shi zuwa ga abinci irin wanda kowa ke ci ranar sallah yana murna domin duk wanda ka kai ma gero ranar sallah to me zai da gero to da ya kamata wayanda Allah ya ba dama yi ma Allah godiya akan damar da ya ba su da fitar daga abincin da shine mafi rinjayar abincin da suke ciyar da iyalansu jama'a kamar yadda kuka sani ana cikin matsala kwarai da gaske shekara irin ta bana za ka ga mutane gida gida suke bi suna kama da kasar da sai a ya sallama maka gida ya ce da Allah da gida ina neman zakatar da gidanka na sa abuwan da kake ba amma da Allah kula ta da biyu ne ka bani in samu nima in samu a da nake ba ma maganar wani ya risuwa shi kuma wanda Allah ya sa ko da ba kada to idan wani ya risuwa ya bata ka samu abin da za ka ci kai ma ka diba cikin wannan abin ka ga cewa ka da wannan zakatun gadin Allah ba da sarki ya gode mana abin da muka bayar kuma ya ba mu akan wannan wannan zakatun gadin matsayin ta ba karamin matsayi bane da ta ba karamin daraja bane tana zama gibi ga kurakuran da mutum ya aikata a cikin watan ramadan ya ku bayan allah ku sani zakatul fitri ba ta faduwa ga mutum sai ga wanda bai da saboda allah baya da samun rayuwa sai abin da suke iya ya ku yan uwa musulmi ku yi shiri da tattali domin fitowa ranar idi domin samun ramar ubangiji da gafararsa ku da matayenku da 'ya'yanku domin alkhairi da gafara wanda ake samu a cikin wannan yinin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya gaya mana cewa ranar idi rana ce ta gamara da rama Allah ya kalli waɗanda suka yi zuwa da idi ya shaidar da su cewa zai ya gawarta musu kaga ya kamata gawarar nan ake da matarka gawarar nan da aka yi da ƴaƴanka sannan mutane suna da aƙidar komawa gida su yi zaman su sai sun ga dab da lokacin da liman zai zuwa sannan mutane su yi wannan sakaci ne da ja da baya ga harka addini wannan yana daga cikin abin da haifar mana kullum muna ganin ci da ba ci baya a rayuwarmu saboda mu muna wa addinin Allah duk ka zai da ya kamata mutum ya gode ma Allah magabata sun kasance a ranar idi wanda ya yi sallar subahir ya zo waje ginin idi ya zauna yana da lokaci amma kullum maluma magana suke yi amma mutane ƙara bilis suke da wannan mutane ba ka ganin su sun zo masallacin idi sai dab da ta so wanne mai yanzu kowa jira yake yi ƙarfe nawa za a kasa tallafi ne da zarar an ce za a tayar ƙarfe takwas da rabi ko za a tayar ƙarfe takwas ko za a tayar ƙarfe tara haka za ka dinga ganin mutane cikin gari suna ta shawari suna bibiyu suna abubuwan sai dab da lokacin sannan za a zo ya ce zai tafi ruwa ya wasa zai yi kaza ko da ya wa ma an tayar da sallah ashe ko a guje a zo a yi sallar nan wannan ba da biyan kwarai ba ne sannan ya ku bayan Allah mu kula da na dubba da shari'a ta sa zuwa sallar fili babu nafila wanda ya zo sallar fili babu nafila idan ka zo sallar fili ba a yi nafila da yawa har zo su gane sai a gwani ya zo sallar fili yana yin nafila ba a nafila mu kula da sunnar idan mutum ya fito gida hanyar da ya zo to sai ya koma ta wani hanya ne sannan kada mutum ya sakaci da zakatun fitar da ya yi suwa ba ko da ana cikin biyu biyu da ya tuna bai mutuwa ba ya gaggata komawa gida ya fitar ko ya kira iyalinsa a yi sama ga wannan zakatun fitar din ya yi kuwa na duba da ake nema za a ga mutane da suke wulakan da karsu ranar titi kaga mutum musamman matasa mutum ya ɗauki kaya wayanda yake da su shekara biyu shekara uku ya ɗauko ya sayo amma inda ana yawon sallar sai a sa kaya na alfahari kaya na jiji da kai amma inda a zuwa sallar jiji sai a kaya da mutum ke zuwa ne irin waɗannan ababen rashin yi ma Allah subhanahu wata'ala godiya babban abin da aka so duk wanda Allah ya ba dama ya dunka sabon dinki ya yi so da shi ranar ji idan babu shi cikin sahihin tuwayen ka sai ka zo waɗanda kake ji da su waɗanda ake zuwa gidan sarki da su ka dauko irin waɗannan kayan ka saka domin zuwa sallar jiri nan abubuwa suna daga cikin girmama dokokin Allah da shari'o'in Allah Allah ya ce duk wanda ya girmama dokoki ne da shari'a kai, wannan yana daga cikin mace girman jin tsoron Allah na rubutun sarki muna roƙon Allah na rubutun sarki Allah ya tafa mana dukkanin ibadodinmu da tattalin da muke fuskanta a cikin wannan kasa ya ubangiji Allah a kuranye mana. Allah ka mana ƙarshen waɗannan da an kwata rashin tsaro da muke fuskanta ya ubangiji Allah ka mana ƙarshen sa Allah ka amince da mu ga abin da muke jin tsoro ko mu ila salatukum ya rahmakumur rahman ومكر الله